Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma niya sai tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen a kasar ghana za ku iya kama mu ta alfa rediyo da ke kumasi sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare da fatan an sha ruwa lafiya. Yau Asabar ɗaya ga watan Janairu ɗaya ga watan Janairu ɗaya shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu daga cikin mazauna birnin Legas game da matakin da sabon gwamnan jihar ya ɗauka na rattaba hannu akan wasu dokoki da za su taimaka wajen magance daɗaɗɗun matsaloli da suka addabi jihar. sannan ibrahim ka almasi garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa bayan nan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania za su kai ziyara aiki a Burtaniya daga ranar Litinin zuwa ranar Laraba. wannan dai ba ne karan farko da trump zai kai ziyara a kasar ta burtaniya ba a watan yulin bara ya kai ziyara aiki wacce ba a yi wani biki a cikinta ba bisa tsari ziyara aiki makamancin wato makamanciyar wannan a burtaniya na gudana ne bisa gayyatar sarauniya elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta ba ta shawarar mika goron gayyata tun dai da shugaba trump ya hau karagan mulki a shekarar 2017 aka mika mai goron gayyata amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki hadda batun tsaro sai aka yi ta daga ziyarar fadar gwamnatin wato fadar white house ta ce wannan ziyara za ta kara nuna dankon zumuncin da ke tsakanin birtaniya da amurka akalla shugabannin amurkan sha biyu suka kai ziyarar aiki birtaniya amma biyu daga cikinsu ne kawai suka kai ziyarar aiki wato george w bush wanda ya kai ziyara a shekarar 2003 da kuma barack obama wanda ya kai ziyara a shekarar 2011 a yau asabar china ta kara kudaden haraji a kan kayayyakin amurka na biliyoyin daloli yayin da take kokarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin kasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba masu fashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da amurka da wasu kamfanonin kasashen waje kan yadda suka yanke hulɗar kasuwanci da kamfanin sadarwa na huawei 对维护国际经贸规则和多边贸易体制。Ministan harkokin kasuwancin ƙasar China kenan wato Gao Feng yake cewa China ta yanke shawarar ɗaukan wannan mataki ne domin ta fitar da sunayen kamfanonin da ba za a iya dogaro da su ba da zammar kare ka'idojin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma yaƙar masu ɗabi'ar yin cinyedu a harkokin kasuwancin duniya. a halin da ake ciki adadin kudaden kayayyakin amurka da china ta kara haraji a kansu sun kai dala biliyan sittin. wato daga kashi biyar zuwa ashirin da biyar matakin da har ila yau ta ce martani ne kan kayayyakinta da amurka ta kara kudaden haraji waɗanda suka kai na dala biliyan biyu 'yan sanda a jihar virginia da ke nan amurka sun bayyana sunan dan bandigar nan da ya harbe mutum sha biyu har lahira a matsayin dwayne craddock mai shekaru arba'in da haihuwa sun kuma ce daga wannan lokaci da suka bayyana sunansa ba za su sake ambatarsa ba rautanni sun bayyana dan bandigar a matsayin wanda ke cike da fushi ya kuma harba mutum sha biyu ne a yankin virginia beach da ke bakin teku inda shi ma daga bayan 'yan sanda suka harbe shi Shugaban 'yan sandan yankin James Severa kenan yake cewa dan bindigar ya shiga cikin ginin ne dauke da bindigar ta hannu wato nau'in da ake kira caliber 45 ya kuma harba mutanen. shugaban 'yan sandan ya kwatanta dan bindigar a matsayin ma'aikaci da ke cike da fushi ko kuma aka bata wa rai sai dai bai yi wani karin bayani ba kan wannan hari amma ya ce yanzu haka ana kan bincike duk da cewa sun fahimci shi kaɗai kitsa wannan harin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kungiyar taliban ya yi kira ga amurka da ta amince da bukatar da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar neman zaman lafiya da ake yi gaba wato tsakanin bangarori biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da juna a afghanistan din hibbatullah akunzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi yayin da al'ummar musulmi ke shirin yin bukukuwan karamar sallah kungiyar ta taliban ta nace cewa ba za ta daina kai hare-hare ba kuma ba za ta hau teburin tattaunawa ba har sai dakarun da amurka ke jagoranta sun fice da kasar lamarin da ke ci gaba da kawo cikas kan yankurin sasanta wannan rikici irin rawar da kungiyar ta taliban take neman amurka ta taka a wajen sasanta wannan rikici bisa bukatar da shugaban na taliban ya mika shi ne amurkan ta zama yar ba romu ta kuma zama mai zurfin tunani da fahimtar lamari kafin ta ɗauki wani mataki a kai hukumomi a washington sun ce masu shiga tsakani a rikicin na afghanistan waɗanda jakada na musamman kan rikicin ƙasar wato zalme khalizad ke jagoranta sun riga sun cimma matsaya da ƙungiyar ta taliban kan tsarin da za a bi wajen ce wato wajen janyewar dakarun daga kasar suna masu cewa ana anata ta bangaren ita kuma kungiyar ta taliban za ta ba da tabbacin cewa za ta hana 'yan ta'adda amfani da yankin kasar ta taliban wajen kai hare-hare akan wasu kasashe labaran duniya kenan kuka saurara da nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya, sabon gwamnan jihar Baba Jide Sanyo Olu ya rattaba hannu a kan wasu dokoki da za su taimaka wajen magance daɗaɗɗun matsalolin da suka addabi jihar waɗanda suka haɗa da cunkushewar hanya wadda take haifar da ambaliyar ruwa. wakilin murya amurka babangida jibril ya jiyo mana ta bakin mazauna birnin na Legas. kama daga ziyarar bazata zuwa ma'aikatan gwamnati da sauke na ɗan ɗan tsaffin gwamnoni da suka yi a jihohinsu sabbin gwamnonin sun da kufa wajen rattaba hannu kan wasu sabbin dokoki da za su taimaka wajen magance dadaddun matsaloli da ake fuskanta a jihohin nasu yanzu haka dai sabon gwamnan jihar lagos babajide sanwo olu ya rattaba hannu akan wasu dokoki da za su taimaka wajen magance matsalolin Legas da aka daɗe ana fama da su matsalolin kuwa sun hada da ambaliyar ruwa na sama da ake alakanta da cunkushewar magudanan ruwa da kuma uwa uba gosulo na ababen hawa da birnin lagos ya yi kaurin suna a kai sai kuma tarin shara da yanzu haka ya zama ruwan dare a birnin na lagos wasu daga cikin mazauna birnin na lagos da sun bayyana mani ra'ayoyinsu game da wannan mataki da sabon gwamnan ya fara dauka gaskiya ra'ayi na ya yi daidai saboda haka cinkoso din shi yake hana tafiya lafiya sai yake har ziga-ziga sara kuma ya zubar da ko'ina ana ta ba dadi ba dadi ba dadi ana ta zagi tsohon gwamna to kar shi ma ya sakaci kamar wancan gwamna ya kama jikinsa fa yanzu za mu so mai shaf shaf muke so ba mu so mu ga mutum an sa gaba yana ruwan sanyi a ya sa kare ya sanyi kare ya zafi sosai fa saboda kare kowane mutane gaba da ya sanyi ya yi zafi kada ya hada karfi da karfe shi ke sai mu samu zaman lafiya a garin ma kuma muna mun so a ce ga wannan ya yi kyau wannan ya kyau mu kama ya basu muna mata addu'a ko ba gaskiya tala gobe mu ma ce a ai shekara za go ai wannan za mu zaba ba wani a gaban mu kuma eh wannan gora mun ji daɗin wannan abu da ya faɗa game da wannan na kan aiki da ya fito da shi saboda gaskiya lagos muna da matsaloli da yawa matsalolin mu da lamba wan sharar ruwa in ruwa ya zo da ci gidajen mutane ga zuba shara a kwata ga kuma sha'anin wajen gosulo rami dai fara dan kankani da ya kamata a zo a cike shi a gyara shi ka mai zama babba ba da ayi ba da a bar shi haka haka sai ya zo a zama inta gaba daya a rasa mai da ra'ayi kuma a zo ana neman hanyoyin guje-gujen canja hanya shi ke kama wannan matsaloli ga wannan goslo wannan doka da gwamnati yasa da a ta kwarai dari bisa a akan wannan abu mataki da ya dauko muna fatan alin kuma Allah ya sa wannan abu da ya dauko shi zai yi ya miƙe haka daga ganin har har karewar shekararsa shi ma takwas da yin alluwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamuli a gaskiya ra'ayina wannan abu ne mai kyau saboda magana ta gaskiya ka kamar yadda ya ba da wannan odan mu ma ya ba mu goyon baya kamar mu ma ya kara mana kaimi akan mu tashi mu ci gaba da yin wannan aiki haka akasin gwamnatin bayan da ita ta yi supporting din da tima a cikin gari shara ba ta dauka in ka tara ma sai dai ka kona hayaki yana shiga gidan mutane amma yanzu wannan gwamnatin tana kokarin gashi na mun ga loma sun fara ya share bakin titi kaga su ma suna da ɗaya daga cikin wanda su taimaka mana ko kuma a cikin layi za mu ƙara ƙarfafa share-share da shauransu karin maganar da malam bahaushe ke wa lagos dai sun hada da cunkosu ɗakin tsumma makarinki sai an je a inda tsohon gwamnan jihar lagos raji fashola yake mata kirari da eko onibaje wato lagos ba za ta lalace ba shi kuwa tsohon gwamna ambode kirarinsa ga lagos shine itesiwaju ekpile iko wato dai gaba dai gaba dai jihar Legas. yanzu dai al'ummar jihar ta Legas sun kasa kunne domin jin sabon karin magana da sabon gwamnan na Legas Babajide Sanwo Olu zai yi wa jihar ta Legas baban gida Jibrin murai Amurka daga Legas. A gaida baban gida Jibril, masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe hudu na yamma da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. saboda wasu dalilan da suka sha karfinmu ba za mu iya kawo muku yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shuɗewa ba sai daga ranar 22 ga wata gogan naku kaya zai ci gaba da kawo muku yadda ta kaya yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawa wannan satin dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne rabaran rabo na kanti daga kano da sheikh dahir usman bauchi ga sheikh dahir bauchi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 lokacin da annabi musallar salama yake makka yake fama da matsafa ba wanda ya isa ya fito ya faɗi la illallah sai a buge shi a ji masa ciwo dole sai an je wani gida ake yin taro ana karantarwa to sai aka ba da labarin idan aka zo habasha wajen sarki najashi sarki ne mai adalci ba zai bari a zalunci a gabansa ko a ƙasarsa ba annabi mu ya tura mutanensa suka koma can garin suka zauna lafiya har mutanen makka suka aika cewa a dawo da su ya yi hana yace ba za a dawo da su ba shi ainihin najashi din to wannan suka zauna har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka ya koma madina sannan waɗansu suka koma suka bi shi daga habashin suka bi shi suka je suka same shi a madina wannan alheri da kiristoci suka yi mana na kare mana jama'anmu da addininmu da mutanenmu shekaru a habasha ba za mu mance da shi ba akwai zumunta kwarai da gaske tsakanin mu musulmi da kirista domin ainihin addinin mu addinin zaman lafiya ne addinin kirista addinin tausayi ne mai addinin zaman lafiya ba yadda za a yi faɗa da mai addinin tausayi mai addinin tausayi ma ba dama ya faɗa da mai addinin zaman lafiya saboda haka in kaji mutane suna faɗin miyagun maganganu ko waɗansu maganganu to suna faɗin magana ne ba na addini ba ne na ra'ayinsu ne ko na siyasa su amma tsakanin musulmi da kirista babu gaba babu faɗa kamar yadda na faɗa da farko allah yana da iko ya cika najeriya gaba ke ɗaya da musulmi ba wani wanda ba wani sai musulmi muzalla bai yi haka ba yana da iko ya cika najeriya da kirista ba wani sai kirista amma bai yi haka ba to sai ya haɗa mu don ya jarraba mu dukkan mu bayinsa ne ƙasa kuma ƙasarsa ce ya haɗa mu da ita kowanne ne yana ce mu ƙasanmu mu saboda mu zauna lafiya ba don mu yi faɗa ba asalin ma duk duniya gaba ɗaya ai mu uwa ɗaya ba ɗaya ne ai mu 'ya'yan adamu ne 'ya'yan hawa'u ne saboda haka muna kira a yi zumunci a zauna lafiya musulmi mu a junanmu mu zauna lafiya sannan makwabtanmu kiristoci mu haɗa kai mu zauna lafiya domin akwai haƙƙi tsakanin makwabci da makwabci to su makwabtanmu ne mu makwabtansu ne sai mu zauna lafiya mu haɗa kai mu yi zumunci kowa yana yin nasa randa wani ya ga na na dan uwansa ya fi masa nasa sai yana iya aje nasa din ya na dan uwansa da ya gani kamar ya fi nasa mm. ah, tunda akwai dokan freedom of religion a Najeriya ah, abinda ya kamata a yi kenan kowa ya zauna ya girmama dan uwansa ya girmama addinin dan uwansa a zauna lafiya ai lokacin da bature bai zo kasar nan ba ai babu kirista daga mu musulmi ne sai masu tsafi sai da bature ya zo ne sai waɗansu ka ga ai abin da bature ya zo da shi din nan ya fi namu ya kamata mu aje namu mu yi na bature suka ajiye nasu suka shiga na bature ake kiransu kirista amma kuma dukkan mu ƴan ƙasa ne gabaki ɗaya saboda haka muke kira a haɗa kai tsakanin musulmi da musulmi kada a rena juna kada a rika zagin juna kada a rika kafirta juna a zauna lafiya sannan tsakanin mu da makwabtanmu zan nanata mu zauna lafiya mu girma addinin junanmu zan nana ta kamar yadda na faɗa da farko kowa ya nasa randa wani ya ga na ɗan uwansa ya fi nasa ina ga ya ga dama zai iya canjawa ba abin da zai hana ya canja kuma ba zan ƙare magana ta ba sai na yi wata magana wanda yara suke yi a yanzu suka soma yanzu a nan najeriya yaran kudu suna ce za su yi sabuwar ƙasa to wannan yaranta ne duk wanda yake faɗi wannan magana cikin inyamurai ba a shi lokacin ya ga yakin ba ne da wanda ya ga yakin biyafara ba zai fatan yakin ya dawo ba a cikin yamurai to mu kuma hakika yakin ya matse ya yi mana zafi to sai ya fusatar da waɗansu yaran mu kuma nan a bar wani dan najeriya ne zai ba dan najeriya notice ya bar najeriya kana dan najeriya na dan najeriya ka ba notice in bar najeriya to wannan maganan hauka ne mu najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba kasa allah ne ya hada mu kuma za mu ci gaba da haduwa insha Allahu duk abubuwan da za su dami na roƙon Allah ya yaye mana su amma ba wai dan Najeriya ya ba dan Najeriya notice ya bar Najeriya ba to ya koma ina yaki ba kyau yaki ba kyau wanda bai san yaki ba ne yake fatan an yaki muna fatan zaman lafiya yanzu lokacin da su sudan ta kudu suke neman a raba kasa a raba kasa na hankoro gashi a raba kasar yanzu ya suka zama ba lafiya ba zaman lafiya to ba ma fatan maganganun banza da yaran banza suke yi wai a bada notice ko a raba kasa to duk wannan maganan yara ne ya kamata manya su fito fili su yi allah wadai da irin maganganun banza muna allah wadai da su muna neman a haɗa kai a zauna lafiya kowa ya amfani dan uwansa da abin da dan uwansa bai iya ba shi ya iya ya kawo a taimaki juna Allah ya yi mu ne dama don mu taimaki juna don mu san juna mu taimaki juna ba ma goyon bayan araba najeriya hmm. ba yara ne najeriya ba yara ai manyan gobe ne su bari sai gobe ta mu manyan kasan ba mu yadda araba najeriya ba ba wanda za a ba shi notice ya koma wata wani wani bangare na najeriya ba wani wanda zai yadda araba ƙasa muna roƙon Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma rabaran raba na kanti ya ce A Salamu alaikum Kirista da Musulmi, ni ne mai suna rabe-rabe na kanti Equator Gani number one. Muna kira ga dukkan dattawan Arewa don Allah a yi wutufa domin zaman lafiya ga arzikin ƙasarmu na faduwa. Don Allah a gargaɗa da jama'a, mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya. Limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya. Dukanmu kasuwanmu ɗaya. gonakanmu daya tattawan arewa ku tahi tsaye a yi hudu ba domin zaman lafiya magana Allah ta gaya mana isa almasi ce salama ta nake baku salama ta nake bar muku ba irin ta duniya ba yohana sura sha bakwai aya ashirin da bakwai yanzu ko tafiya mutum zai yana tafar gaba ko yana gidansa yana tafar gaba don haka muna roƙonku a ci gaba da gargaɗa da jama'a a zaman lafiya dattawan arewa ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyanku mu fastoci da rabori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya domin Allah ya ba mu amana jagoranci haka nan limamai ma Allah ya ba ku amana jagoranci ku rika wa'azi na zaman lafiya ku rika wa'azi wanda zai kawo wa jama'a kwanciyar hankali ba wa'azi na zage-zage ba ba wa'azin ta da hankali ba muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su zai da zaman lafiya ba firgita mutane akan tayin hankali shine cin gaban mu ba limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya mun san su muna taro da da su domin zaman lafiya tsakanin kirista da musulmi bai kamata ana kashe-kashe ba bai kamata ba bai dace ba muna roƙon gwamnatin ƙasar mu kuma ta sauƙaƙa kowa ji daɗin rayuwa don Allah don Allah a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa ji daɗi takin zamani a noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa don Allah muna roƙo yan arewa kasar nan Najeriya gaba ɗaya daraja da ma'adanai ga arzikin kasa don Allah muna roƙonku da mu rabori na addinin kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana sai Allah ya ɗora mana na rukon jama'a mu yi aminci mu yi aminci ita mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana tara jama'a mara aminci kuma yana kora jama'a Allah ya aje mu kabilu daban-daban haka ya nufata haka kuma yake so saboda haka abinda Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi ubangiji allah ya sa ƙasar mu ta tsore ubangiji ya sa mana albarka amin sun mu amin to nan muka kammala shirin na jawabai daga tattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla Uh, Mahmud kaga uh, gasar Champions League da ake eh, gudawa ta yanzu. wasa ke kayawa yanzu haka Liverpool na da maki biyu ko kuma kwallaye biyu ita kuma eh. Tottenham har yanzu bata samu kwallo kuɗi kuma an ƙara ɗan minti biyar kafin a kammala wasan baki ɗaya. Haka ne. Mm. To yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaici. Wasanni a takaice. wasan kungiyar chelsea ta ingila maurizio sarri ya cimma daidaito da kungiyar juventus ta kasar italiya domin komawarsa aiki a can kuma tuni da ya nemi kungiyarsa ta yanzu wato chelsea da ta sallame shi duk da yake kwantaragin sa bai kare ba sarri mai shekaru 60 da haihuwa ya yi jira ne kafin kammala kakar wasanni ta bana da kuma musamman wasan karshe ta gasar europa wace chelsea din ta lallasa arsenal da ci hudu da daya to sai dai kocin ya sami ta yin albashi na fan miliyan shida domin maye gurbin missimiliano allegri a juventus din to sai dai chelsea na duba yiwuwar maye gurbin kocin kafin ta sallame shi inda tuni aka so danganta tsohon dan wasan kungiyar frank lampard da maye gurbinsa An ayyana kungiyar kwallon kafa ta Esperance ta kasar Tunisia da cewa ita ce ta lashe gasar zakarun nahiyar Afirka ta bana bayan da abokan karawarsu na kungiyar Wider Casablanca suka ki dawowa buga wasa domin nuna turjiyarsu a kan rashin amfani da mataimakin alkalin wasa mai kula da bidiyo a wata kwallo da suka jefa amma kuma aka hana lamarin ya auku ne a minti na 58 na wasan karshe ta biyu ta gasar da aka fafata a yau Asabar sa'ad da alkalin wasa ya hana wata kwallo da Casablanca ta jefa ba tare da tuntubar alkalan wasa masu kula da hoton bidiyo ba duk da yake an kafa allon talabijin na duba hoton bidiyo a filin wasan to amma ba a shaida wa 'yan wasan cewa baya aiki ba duk da cewa jami'ai suna sane da cewa na'urar ta daina aiki shugaban hukumar kwallon nahiyar afirka wato kaf ahmad ahmad ya kwashe tsawon mintuna talatin yana tattaunawa da jami'an kungiyoyin domin ganin an dawo a ci gaba da wasan to amma kuma hakan bai samu ba yayin da su kuma 'yan kallo suka shafe kusan tsawon mintuna 90 suna jiran a ci gaba da wasan inda daga baya alkalin wasan ya bada nasara ga kungiyar ta Esperance. A bangaren wasan tennis kuma wasu zaratan wasan na duniya guda biyu sun sha kashin mamaki, kano kuma suka yi wa Gerard a babbar gasar tennis ta French Open a yau Asabar. Mace ta farko a duniyar tennis Naomi Osaka ta ji jiki ne a hannun katrina siniakova da ba ta ma cikin jadawalin mafifitan zaratan 'yan wasan na duniya a zagaye na uku na gasar da ake fafatawa a kasar faransa yayin da ita kuma zakarar gasar har sau uku serena williams ta sha nata kashin a hannun takwararta 'yar kasar amurka sophia kenin wacce ita ma ba ta cikin jadawalin zaratan 'yan wasan na duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria albarkacin azumin watan ramadan ga wannan saƙon. sunana manufosta adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da ya yasa ke murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai suka yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da unguwanmu da sahu ɗaya muke a masallacin mu amma ɗaukan azumin farko nan sai aka cika masallaci ɗingim kuma majority matasa ne suke ciki da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya tsuri guda yana rike da tasbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga 'yan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne kaga yanzu eh, yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan sai a ce malam azumi ya kawo kayan gwarin satin nan sati mai zuwa kuma dan asibi ya kawo nashi to suna yin tonto in har sun daina wannan sun hada kai guri guda kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana ana bin Allah ana ana neman tafarkin ubangiji ta wajen so inda ka yake a can zaka nemi ladanka don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki to ya kamata kuma su su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice ta shugaban amurka donald trump da wargidansa gidansa melania za su kai ziyarar aiki a birtaniya daga ranar litinin zuwa ranar laraba wannan dai ba shine karan farko da trump zai kai ziyara a kasar ta birtaniya ba a watan yulin bara ya kai wata ziyara wacce ba a yi wani biki ba bisa tsari ziyarar aiki makamanciyar wannan a birtaniya na gudana ne bisa gayyatar sarauniya elizabeth ta biyu a da lokacin da gwamnatin kasar ta bata shawarar mika goron gayyata tun dai da shugaba trump ya hauka ga mulki a shekarar 2017 aka mika mai goron gayyata amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da batun tsaro sai aka yi ta daga wannan ziyara. a yau asabar china ta kara kudaden haraji kan kayayyakin amurka na biliyoyin daloli yayin da take kokarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin kasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba masu fashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da amurka da wasu kamfanonin kasashen waje kan yadda suka yanke hudar kasuwanci da kamfanin sadarwa na huawei 'yan sanda a jihar virginia da ke nan amurka sun bayyana sunan dan bindigan nan da ya harbe mutum sha biyu lahira a matsayin dwayne craddock mai shekaru 40 da haihuwa sun kuma ce daga wannan lokaci da suka bayyana sunansa ba za su sake ambata ba rahotanni sun bayyana dan bindigar a matsayin wanda ke cike da fushi ya kuma harba mutum sha biyu ne a yankin virginia beach da ke bakin teku inda shi ma daga baya 'yan sanda suka harbe shi lahira shugaban kungiyar taliban ya yi kira ga amurka da ta amince da bukatar da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar neman zaman lafiya da ake yi gaba wato tsakanin bangarorin biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da juna a afghanistan din hibbatullah akunzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi yayin da al'ummar musulmi ke shirin yin bukukuwan karamar sallah To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Calvin. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.